Assalamu alaikum jama'a masu kallo da sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau ma studio Kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske amma kafin sannan in tunatar muku da cewa kuna iya sauraron mu da kallon mu tare da gidajen rediyo da muke hulɗa da su kusan 52 sannan da talabijin shida da ke wannan ƙasa tamu ta Nijar kamar da ni bayyana muku a yau muhawara tamu za ta mai da hankali Eh, kan karin cimakon abinci wato domin girman yara masu daga ranar haihuwarsu zuwa shekaru biyar a wannan ƙasa tamu ta Nijar. Batun cikon abinci ga yara ƙanana abu ne wanda yake ɗaukar hankalin hukumar wannan ƙasa tamu ta Nijar domin kiwon lafiyar waɗannan yara eh, sannan kuma a cewar wasu alƙaluma na majalisar ɗinkin duniya wato matsalar karamcin abinci na kasance babban matsala a wannan ƙasa tamu ta Nijar inda ake cin karo da yara kusan kashi arba'in da uku. 3.5 da suke fama da wannan matsala 'yan kasa da shekaru biyar da suke fama da karancin abinci a wannan ƙasa ta mutanjar dalilin kenan muka ga ya dace mu gabatar da wannan maudu'i mai muhimmancin gaske domin tattauna wannan maudu'i a nan ɗakin magana ina tare da mamman sani jami'in da ke kula da harkokin eh, kimiyya abinci a nan ong greta a nan ni ƙasar mutanjar na gode allah saka da alheri eh, sannan kuma ina tare da masanin cimaka abdulrazak bello wato wanda yake nan na ma'aikatar ilimi da koyar da fasa a cikin wannan ƙasa ta ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To da kamar da na bayyana muku a yau za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun karin cikon abinci mai gina jiki domin girman yara daga ranar aihuwarsu zuwa shekaru biyar a wannan ƙasa ta ta Nijar. To ina ganin kafin in tsunduma cikin wannan muhara in shaida muku da cewa dukkan bakin namu suna ta da mu. Bari fara da kai Malam Abdulrazak Bello masanin timaka ko masana abinci a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. Shin idan ka ce abinci domin cikon abinci ga yara me ake so a ce eh me ake nihi ana zancen cikon abinci eh, eh jikin namu yana da wasu bukatu cikin bukatun nan akwai kamar na ce akwai abinci abinci ko an san yawancinsu kala uku ana iya kasa su kala uku e kala na uku akwai kala na harin wanda ake cema abinci wanda ke kawo karfi wanda ake cema a turanci energetic e na biyu kala na biyu shine abinci wanda ke Eh, gini jiki wanda ake ce ma alima constructor hmm. na uku shine abinci wanda ke karfa garkuwar jikinmu wanda ake ce ma protector kenan in ana son eh, a cika abinci eh, ya kamata duka abincin nan da yaro ya kamata ya samu a ce ya same su kenan in akwai guda cikinsu wanda bai samu ba hmm. yana iya kawo mishi illa yana iya kawo mishi lahani hmm. kenan shine a turanta ake cema equilibre alimentaire in an na son a kai ga equilibre alimentaire ya kamata a lura a san da kalan na uku wanda na gai hmm. yawon na yana samun su kalan na uku ba dole ba ne sai kasa eh, kamar eh, an ɗauki wajen eh, kalan na uku akwai wanda ya kamata a hi ba da ƙarfi hmm. cikinsu akwai abincin da ake ce wanda ke ce ma wanda ke kawo karfi wanda ke ce ma aliman energetic in dai ana so yaro da ya girma sosai na harin cikin bisa kan yawa dai ya kamata a ce a ba da ƙarfi wajen abinci masu wanda ke da energy wanda ke da ba da ƙarfi. eto eh, eh, Mala Bello idan ka duba wannan ƙasa ta mu ta Nijar mm. wato matsalar karancin eh, abinci da kuma matsalar abinci mai gina jiki ga yara ana ganin ka wata matsala ce wadda kuma hukumi suke ƙoƙarin neman magance ta shin ya aka kawo haka na cewa idan aka dibe wannan ƙasa ta mu a ce akwai wannan matsala ta karancin abinci mai gina jiki musamman ga yara. akwai akwai karamcin abinci kuma akwai kuma bancin karamcin abinci akwai kuma rashin sani yawanci eh, eh, abincin da muke tsammani su ne za su kawo mu eh, sinadarai masu mahimmanci muna guje su ko ba mu ba su muhimmanci cikin su akwai abincinmu na na gida na gargajiya su su ɗan maka da sauransu mm. amma da duk na zancen ka gaskiya ne kamar ka ce eh, ana ana fuskantar karamcin abinci wajen wajen yara eh karamcin abinci wajen yara kamar yadda ka ce akwai eh, an san yawanci mm. eh, a mu abinci ina ne muke samun su ga lokacin damana mm. in damana ya kawo cikas kenan sai ga kawai abincin da aka samu bai mm, isa bai isa mm. yawanci eh, lissahin da ake lissahi bisa shekara ne a in kai in ka noma abin ka samu ya kamata ya kai ma shekara yawanci a wanda ba su da wasu wasu dubara bancin bancin kayan noma kenan in waye ba su samu ba dole a ce yara su ma ba su samu na gode malam bello zan sake dawa eh, wajen naka a cikin gundarin wannan muhara tamu bari zo wajen ka malam mamman sani amadu wato na kungiyar nan ta ong garta a wannan kasa ta mutanjar shi ina so in san takamaimai wannan kungiya taku tana mai da hankali kan harkokin eh, abinci cimaka yara za a cewa shin menene takamaimai manufata lalle manufata eh, shine ka wadda abin da hanyoyin da za mu bi wanda za su taimaka ma abin da akwai gida a samu a sarrafa shi a ingantar da shi yadda yara bisa ga bayan da shi dan wa ya yi bukatun tun da yara kowane yara wanda aka ɗauka suna da bukatun da kamata a ce sun mm. same su a cikin nasu mm-hmm. kenan mu bangaren ita ong great muna mai da hankali mu sarrafa abincin gida wanda addakwai mm. a sarrafa shi tare da sinadarai wanda zai sa ya samu duk irin abin da yara kanan suke bukata domin jikin nasu ya kasance cikin kullun cikin kushin mm. lahiya sai da kun kai wani bincike ne na ganin cewa wannan bukata ta a samu irin waɗannan abinci maka ga yara ya dace haka ne sai da kuka yi wani nazari da bincike yanzu nan ka tunatar da duka al'ummar cewa a cikin kididdigar da ake lissafi in maka ɗauki mana eh, shekara 2022 mm. an samu kusan yaro 43 eh, mm. cikin 100 wanda sana da karamcin abinci wadda suna da muna ce musu wajen kawa eh, kawa eh, tamuwa wadda eh, wadda mai kaifi da mai tsanani da wadda ba ta tsanani mm. mai dogon zango mm. to ita wannan tamuwan nan in muke lissafi kowane yaro da ko irin yadda na ambata irin bukatar ta a gare shi mm. na bangaren abincin da kamata a ce a samu bangaren sinadaran kawai daga cikin bangaren abinci uku da malam bello ya ce wanda za su gina jiki da kare jiki da kuma karfin jikin yawa to mu muna lissafi yara da kwai irin eh, abincin da suke ci irin na gida in na ɗauki kawa zuwa shekara wata shida har zuwa shekara biyu mm. da kwai irin nonon da yaro ke samu to kambacin eh, wannan nonon nan kenan muna lissahi kara abincin da zai samu ya kawo geban da yake bukata mm. sai mu gani me kamata a ce an sa cikin abincin na irin abincin da ya kamata a ce an haɗa sannan kuma irin sanan da za a sa yadda zai sa kai ya kawo illa ga shi yaron yadda zai samu ya unhan da shi ya samu koshin lafiya shi kuma ya samu jikin na shi haɓaka. Mm. idan yanzu malam amadu ne lura wato kamar kuna bayani kan cewa kuna nazari kan hanyoyin da za a sarrafa wasu cimaka ko abincin da zai taimaka wajen girman yara ƙanana Eh, shin ka ɗauko zancen wannan ƙasa tamu yawancin abincin da kuke sarrafa daga cikin wannan ƙasa tamu yake fitowa shin muna iya sanin waɗannan irin nauyin abinci ne wanda kuke sarrafa kuma da mi kuke haɗa su domin mutane su gane saboda yawan matsalolin da ake cin karo da su eh, na cewa wannan abinci za a iya kawo illa idan ka ba yaro shi. Yawwa lalle in muka diba kusan eh, shekaru aru-aru mafi yawa abincin da ke zo mana na abin na yara daga ƙetare ne wannan kai haka yawa to mu sai muka ce karkashin ita wani jigret me zai hana abincin gida mu mu sarrafa shi irin cikin abincin da muke haɗa da ku hatsi mm. kusan duka Nijar ana noma hatsi sannan da kai kuma wake na gida mm. sannan da kai gyada eh, ko kolan shi da ake danta cikin wasu wurare mm. sannan da kai kuma eh, waken aura to dukansu muke dan sarrafa su a cikin irin hikima na sarrafa abinci tunda kowane abinci da kawai da in ka sarrafa shi zai sami ka samu duk ingantaccen sinadaran da ke cikin shi wasu sinadaran suna nan ba su suna nan yawwa ba su ba eh. kenan duk wannan muna bin hanyoyin da matakan a ƙarƙashin harkar tsafta eh. tunda yanzu a haka a daidai wani lokacin da kai kusan ɓangaren yara hmm. da kai bangaren kusan abinci guda nau'i guda biyar wanda muka sarrafa mm. wanda suna wanda kawai na yara na yara kanana ne mm. Mm. wanda kawai wanda yara saboda su ne aka sarrafa shi kaga da kai abin da muke cewa eh, mizola bangaren na hatsi da kai mizola bangaren dawa ta gona da kwai garin yara bangaren hatsi na, eh, eh, na yara da kwai garin, garin yara bangaren dawa ta gona duk na yara ne sannan da kwai bangaren vitamin plus duka wanga muna la'akari irin kawa ƙarfin karfin kuɗi na gidaje tunda in muka ɗauki wanga eh, oh, bin wato kana nuhin cewa dai abu ne wanda duk talaka talaka zai sayi ya sayi maɗiyansa talaka na isa ya na'am talaka na isa eh, ya eh, to kana batun wannan abu da kuke sarrafa a nan an san da majalisar ɗinkin duniya da kuma ita kungiyar kula da ƙananan yara ta UNICEF tana sa ido kan suna sa ido kan waɗannan ah, abincin da kuke domin waɗannan yara in na ɗauki musamman UNICEF da take cikin kula tsare a cikin tsarin nan eh, ba a jima mun yi taro tare da su cikin watan february wanda muka ɗauki hanyoyin duk za su taimaka ma masu sarrafa wannan abincin nan a cikin Nijar kawai yadda za a sarrafa abinci da inganci yadda yaran za a kula da ci tasu lalle muna aiki abin ga kai a kai tare da su musamman ita UNICEF kin tunda muna da hulɗa abin ga partner tare da su mm-hmm. da kai abin ga kawa tallafin da suke kawo mana mm-hmm. muna muna gina wa'ansu abin ga eh, kawa eh, kamfanoni wanda suke yin mm-hmm. gari musamman a cikin karkara a illela Eh, bangaren tawa amma dawo bangaren tawa sannan da kwar bangaren eh, to me yasa waɗannan wurare can an kai samun matsalar karancin abinci ko kuma can ne an kai samun yawan al'umma cikin hikimar da muke tayar da <laughs> su cikin hikimar da eh. muke tayar da su mu muna lissahi kawa inda banda matsalar tamuwa da adakwai mhm. amma ya za a samu a wannan kamfanonin na a cikin Niger yadda kusan ko ina zai wadatu a haka yanzu ina ina to so tare da haɗin kan ita UNICEF tare da haɗin kan ita Union European Eh, da su pam suna dama wanda suna nan suna ta aiki a cikin tsara na gode mala eh, mamman sani amma da zan sake dawa gare ka saboda ka fara tabo eh, maganganun da batutuwan da nake ganin suna da muhimmanci uwaye su sani musamman ma malam wato bello an san da masanin timaka ne shin kashi ya ce suna sarrafa abinci da dama domin yara shin kuna nazarta wannan abinci da suke sarrafawa domin ƙananan yara da mamayen maza a lallai abun aikin da suke yi kamar yadda ce ce aikin na yana da mahimmanci yana da inganci ah. eh, eh, a fannin mu abin da muke yi kuma da yawanci ba sai mu eh, muna muna hulɗa da su su muma muna hulɗa da su suna tuntuɓa ku muna tuntuɓa su ba sai da yake da kake kakace ni ina minister an sanya professional amma kuma ina koyarwa cikin lokaloli hmm. kamar su école de santé yawanci ah, ah. Eh, akwai eh, hulɗa da suke da tare da tare da tare da eh, yan local ɗin mm. in na tuna akwai wata shekara nan an yi shekara biyar ko shida great in tasu ta kawo tallahi wajen wajen yan makarantunmu na wanda ke nutrition muka, muka gabatar da wani, bincike a can wajen, wajen duci mm. lokacin da aka hara aiki bisa garin wanda yake ce ma mizola wanda ana so a ga e mizolan inna matan nan sun amshe shi yaran nan sun amshe shi lokacin da su fara binciken nan mu mu wato kuna nufin idan ba da illa ga yara da su za a ba shi ko kuma yana samun karbuwa ga eh, eh, ga mata mata da yara eh na'am eh banci wannan kamar yanda yace bama abincin na irin wannan abinci dama irin nan kokari ne mu muke muke muke so hmm. parce yawanci an san da kamar da ce eh, da kai shin hida kamar da kace eh ana fuskantar matsala matsala wajen abinci wajen yara daga shekara wata shida zuwa mm. shekara shekara biyar mm. don me yasa don kamar ne ce daga shekara shida zuwa wata eh, shekara wata 24 an san yawanci yaro ya kamata bancin abincin da yake samu ya kamata ya samu ya sha nono mm. abinda kamfanoni kamar su OMS suka suka suka bada umuni ai hmm. e eh, banci wannan ya kamata kamar da ce ya samu abin da ake cewa complement alimentaire din nan shine complement alimentaire din nan kamar su kamar su mizola yawanci miye miye aka miye binciken da muka gani hmm. binciken da muka gani ba sai mun wani bincike a can a can zande wanda hmm. mata ke ba kunun da ake ba yara daga wata shida miye muka gani yawanci eh, hatsin ne kawai ake sa wataran ko sukarin ba a sa eh, kamar na ce in ka ba da hatsi kalolin na uku wanda ce yaro ya kamata ya sami su bai samu su hmm. kenan shine yaron da ya kamata ya samu bancin hatsin na ya kamata a ce ya samu eh, alima wanda ce ma consultant wanda ake samu cikin madara ana samu alima energy eh, wanda ke wanda ke da kamar vitamin ana samu su yawanci kokarin da suke yi shine yana taimaka wajen a san fasu eh, abin da eh, ni na shi daɗi wajen aikin su mm. aikin su ba su bai tsaya wajen biro ba fasu yawanci me ake gani e, sai a sarrafa abinci amma cikin biro ake tsaya mm. amma aikin su wanda yake da mahimmanci sun je wajen karkara sun je wajen mutane sun yi bincike sun ga in an gama hatsi an gama da wake an gama da, da awara me yake bada abin da yake bada yawanci abinci ne wanda ake ce ma a turanci abinci komple wajen yaro daga wata shida zuwa eh, shekara biyar kenan kawai na ce muna hulɗa da su kuma muna sa ido wasu aikinmu ne yawa ai shi ana son shi sa idon ya kasance a kai a kai ganin cewa eh, eh, a wasu kasashe ana ganin kamar eh, ana samun matsala wajen waɗannan nau'in abincin da ake ba yara shin sa idon ko yana taimaka wajen kare su waɗannan yara da suke amfani da waɗannan gari yana hmm. taimaka ba sai kamar na ce muna yawanci aikin da muke yi tare da binciken da muke tare da wanda ke yawanci nutrition ko wace shekara ba shekaran da ake ba mu sa ido wajen wannan abinci ba eh, yanzu haka akwai cikin wanda muke aiki tare da su cikin al'akwai muke aiki tare da su akwai wanda zai sa ido bisa wannan abinci kawai ne ce in akwai illa illan nan eh, in an ba yaro bai boyuwa mm. bai boyuwa bayyana zai ba cikin illolin mini akwai gudun dawa wanda bai tsaya gudun da wannan sai kai ga sai shi ma ya kai ga samuwa in ana samu irin wannan illa bai boyuwa kamar na ce eh, aikin su yana da mahimmanci ba ko ba dan yana nan ba don aikin da suka saba yi yana da kyau kumbanci wannan kan na ce irin wannan ONG wanda ke kawo aiki taimako wajen abin da ake ce turanci fortification kenan a karfa abincinmu mm. shi na da mahimmanci eh, malam bello ban gince lumfashinka ba kamar yadda ka bayyana wato lalle ana so gwamnati ta sa ido ko da yake gwamnati ta keɓe wani sashe na direction de la nutrition da yake ma mun gaice su cikin wannan mahara ba samu zuwa ba ina ganin cewa ya kamata a ce gwamnati tana sa ido baya ga wannan taimako da kuke badawa game da wannan batu ina ganin yana da kyau amma duk da haka ya kamata a ce eh, eh, ana sa wato ido da kyau <laughs> ana zuwa cikin yankunan wannan kasa ta mutan ta Nijar ana dudduba ana eh. tambayoyi saboda aikin ku ne nake gani kuma ko eh, kana da kana gaskiya <laughs> eh. eh amma abin zan ce kamar eh fannin da ka doka wanda shine ake cewa yawanci control da kalite mm. mu a ikon da ke gare mu ikon da ke gare mu sa ido ko mu ga e lalle abincin da ake yi akwai sinadarai masu mahimmanci mm. amma kamar fannin na kaɗo ko wanda ake ce ma control da kalite mm. eh, eh, muna iya muna iya bayani ciki amma ba mu ne ke control da kalite ba muna sanar da cewa wannan nau'in abinci akwai matsala yana da mahimmanci in mun ga yana da mahimmanci muna ga yana da mahimmanci amma in um, ba da muhimmanci kamar akwai kwayoyin eh, cuta a paske kamar ya ce akwai mm. sinadaran da ke ciki shi wannan da ka diba ka sani ka ga wake ne ka san me da kwai ciki rama ka ga hatsi rama ka san sinadaran da ke da ciki an gama su ka san abin da zai bada amma abin da ke iya kawo illa kamar kwayoyin cuta da ake cewa microbe wannan sai an yi bincike sai an analyze mm. yawanci analyze in akwai kamar na ce akwai labu akwai control da quality mm. akwai kamfanin da ke kula da control da quality a Niger wanda shi shi ne kowane abincin da aka za a saida mm. kakin ma a fara saida sai an samu authorization an an tabbatar da abincin nan bai da illa ba kwayoyin cuta ko microbe ne ko sauran kwayoyin cuta da ke kawo illa kamata a sa amma an san yawanci mm. yawanci bisa fannin control da kalite ana samun matsala mm. ana samun matsala paske eh, sabai akwai rashin kayan aiki dama wajen masu aiki da control da kalite kuma gashi dama su ma ba su da yawa wajen wanda ke gudanar aikin mm. control da kalite ina in ka je ba ma ko ka doka ba ma abincin da suke sarrafa ba ko nan kasuwa ka je sai ga bisa hanyoyin abun da bisa fannin sabta ma kana ganin akwai cikas da yawa kamfanin nan da kamata su yi control da kalite eh, kamar nace babu su isassu kuma ba su da kayan aiki don kenan fannin control da kalite yana da mahimmanci kamar ne ce hmm. kamar da kace yana da mahimmanci <laughs> ya kamata a sa eh. kari don a ga babu kwayoyin cuta amma na san dai inda dai akwai kwayoyin cuta da abun ya bayyana <laughs> na gode eh. malam abdulrazak bello na gode bari in dawo ga malam mamman sani amadu eh, malam mamman eh, harkar abincin yara wanda zai gina musu jiki ana lura akwai iri daban-daban baya ga wanda kuke sarrafawa ku akwai wasu da suke sarrafa shin kuna ganin wannan yana isa domin yaran wannan ƙasa tamu su samu waɗannan abinci lokaci akai-akai domin rayuwar tasu ta kasance mai kyau? Eh, eh, lalle eh, tambayar tana da kyau tana da muhimmanci. Ina so gabanin in ba da amsa tambayar nan in ci kuɗi kaɗan nan kawo ɗan gudunmuwa kaɗan bisa ga tambayar da aka ma bello duk ta yadda ce haka da kwai hakikan a cikin cikin aikin da nake ni aikin da nake da kuma ita aikin da gar take gaba ɗai mm. tallafi ne take ma irin wannan kananan kamfanin da ke ambata masu yin gari mm. ina ɗauki kawo shekara 2022 eh, akalla irin kawo tallafin da muka musu na su yi gari kusan an yi ton 700 mm. ton 700 wanda aka sa cikin kasuwa wanda an sa cikin kasuwa wanda kuma masu hannu da shuni suka tambaya don ciki duk suna cikin wannan lissafin cikin mm. gida da ganin kenan abin da ke so mu sani kan a sa mu aikin bangaren gret sai mun yi la'akari garin nan ya cika sharɗin a sashi kasuwa mm. da ya ambata sai da authorization ma kamar a haura kamfanin wato sharɗin shigar da shi cikin kasuwa sai mun tabbatar sarrafa shi sai mun tabbatar komi ya mm. inganta in an so wani lokacin ake sa kasuwa bal bancin ma ma haka nan mun kai wannan eh, kamfanin wanda nake yi wanda suka samu tallafi amma a yau goma wanda suka samu abin da ake cin shi tambarin inganci na tayar da gari a cikin Nijar wanda ake cin certification sun samu inganci a ban a cikin eh, a wajen eh, ma'aikatar da take kula da harkar inganci wanda ake cin INMC wanda su suna zuwa lokaci zuwa lokaci suna dibin irin yadda ake sarrafa ya cika sharuɗan da Eh, eh, ƙasa da ƙasa suka amincewa domin inganci ya tabbata mm. don ana wannan aikin bancin shi kowane wata ko kuma ce kowane production mu a nan lissahi kowane ton guda uku sai an yi analysis cikin su mm. sai an yi analysis a diba babu kwayoyin halitta a ciki kan a sashi kasuwa kenan a tabbatar da ingancin kenan in dawo ga tambayar taka a yanzu a Niger a lissahin da adda kwai eh, ba wai ton 700 ake bukata ba ana iya cewa ga wata ana da karamci karamci ton dubu uku wanda ake mm. bukata karamci niki na'am kenan a yau ina ambata ina cewa da kwai eh, kamfani kanana guda sha sha ɗai wanda ita gida take tallafa ma take basu su eh, haɗin kai mm. sun yi kaɗan sun yi kaɗan ina lissahi da kotu kungiyar da bana ambata sunanta da ta yi wani rangadi a cikin niger eh. ita lissahin ta so take a mata ton shida a cikin wata hmm. eh, ton shida kamar wannan kuna zancen karancin eh, wannan abinci da ake sarrafa shin me ya kawo haka yawan al'umma ne ko kuma buƙatu ne na waɗannan ƙananan yara saboda an san da niger tana da girma kuma al'umma tana da yawa bin duka ne hmm. bin duka ne tunda al'umma niger tana da yawa bangaren musamman yara tunda zancen yara muke yi sannan kuma karamcin su kamfanonin masu yin eh, sarrafa ga abincin yara mm. tunda kamfanonin suna na amma karhin su na su yi gari isasshe wanda za a sa kasuwa yana da yana ci mana tuwo a kwada mm. tunda ba yin mayan garin ba yana ambata a yi shi da ingancin don duk wannan suna cikin abubuwan da suna ci mana tuwa a kwarya wanda in aka samu tallafi la'alla aka samu ko a ƙara musu karhi ko a samu wa'insu wanda za a ƙara yada a cikin Nijar kin za su iya taimaka bisa ga bukatun da ko a cikin Nijar. Na'am. eto eh kuma wani zance da nake so in je karin bayani shin ya kuke ta yadda eh, da farko kai zancen ta yadda mata za su karɓi waɗannan abinci domin ɗiyansu shin ya kuke kuna hira da su uwayen yara ta yadda wannan amfanin wannan gari ga ɗiyan nasu koko dai kuna barin wannan aiki ga likitoci yadda mu muke yi kawai in za mu hiddo wani eh, abinci na yara ni mm. bangare na wajen tunda wajen bangaren wajen bangaren sashi guda biyu ne ke kula da wannan wannan wannan bukatai mm. da kai sashen da ke sarrafa mu bangaren transformation agroalimentaire da kai sashen kuma eh, kasuwanci na al'umma mm. marketing social to mu mun yi abinci mun sarrafa abinci sai mun je mun yi abin da muke ce mishi kawa eh, test sensorial ga test da acceptability mu ga abincin nan shin yana zuwa ga bukatun yaran da uwayen tunan la'alla wani yana son gishiri gishiri wani yana son sukar sukari wani yana son mm. kamshi kamshi duk wannan muna la'akari da su in muka yi bincike muka auna muka tabbatar ga irin eh, siffa abincin da ke zuwa daidai ga bukatun mutane ta waje muke karkata mm. to mu mun kare aikin namu yanzu bangaren masu kula da harka eh, kasance na al'umma sai zo san to ku abincin da aka sarrafa na yara ya kuke so ku gan shi kuna so gan ne a likita kuna so gan ne a ina a cikin kasuwa a cikin farmasi farmasi wace hanya kuke ganin in aka watsa labarin kuna iya samun wannan mm. eh, sakon ya zo muku isasshe duk wannan suna ambata shi sannan kuma in ma an sa abincin cikin kasuwa sai nan bi sauraka mm. shan abincin nan yana zo muku kuke bukatar shi ko kuna da abin da kawai ya an kasa a cikin sarrafa shi wannan tambayon ana shi kai kai eh, wanda muke cin shi ita da na'am hmm. eh, kenan eh, na fahimce ka malam amadu wannan zance na wannan batu na garin yara matsala ce wadda nake ganin gwamnati tana baku goyon ba tunda abu ne wanda ake kokarin kamar yadda gwamnati take bayyana shine na yaƙi da wato karancin abinci da kuma kokuwa da wato kawar da wannan matsala ta tamuwa ga yara wannan abu ne mai kyau ina dawa gare ka amma ina so in gane da malam bello shin ya kuke ganin wannan abinci da ake ba yara yana taimaka musu ainin wajen kare jikinsu wajen gina jikinsu ko kuma wajen wato eh, eh, girman eh, wannan jiki nasu yana taimaka musu don yasa kamar na ce kamar da shi ma ce cikin abincin da suke sarrafa me ake sa Eh, ana sa ana sa hatsi hatsi kamar na ce yana kawo yana kawo ƙarfi banci wannan kuma ya ce akwai ana sa ana, sa wake wake yana kawo eh, sinadaran da ke gina jiki kuma akwai bancin su akwai sinadaran da ke kawo eh, abincin da ke kawo vitamin wanda ke da yawanci suna da mahimmanci wajen yara hmm. eh kawai da ce yana da mahimmanci amma ni kamar matsala ta ita ce kamar na ce ya ce abincin nan ton ton ton ake bakwai mm. kuma ba su isa mm. eh lalle aikin da suke yana da mahimmanci kuma su ci gaba da kokari bisa wannan fanni amma kakin a kai wannan wannan wannan wannan guri mm. ya kamata a ce eh, abincin nan namu wanda ke muke so a ba yara ya kamata su ma mata ana koya musu yadda ake sarrafa shi ba dole ba sai an jira ong ta zo ko kuma ba dole ba sai eh, in ta ong tun da wani lokacin ba kyauta take ba da eh, shi ba kyauta take ba da shi <laughs> kenan a koya ma eh. a koya mata irin wannan kamar ga emission in suna da muhimmanci sai suna ba dama a san da lalle ana ana iya sarrafa su can ong ta iya sarrafa su amma gida ma kai ma su ma mm. suna iya sarrafa su mm. me ake gama kamar nake wake ne akan wake a gama hatsi a gama an samu dama wata rana sa 'yan maka ana iya samu kenan da a samu abinci mai mahimmanci wanda ke da sinadarai kala-kala wanda ke iya taimaka ma taimaka ma yara. Eto eh, matsala inda take eh, Malam Bello an ka ajin shi ba eh, kawai tsawon lokaci wannan abinci ba zai lalace ba ya kasance wata illa ga kuma su yaran. E in an aka ɗauki fannin su su suna iya ajin shi ya jima hmm. amma in kai kana son in kaman ko kunu ne kunu ne za kai hmm. kunu ne za kai ka san kunu wuni ne za kai in ya in ya yi a ce gobe sai a ce yaro yaro yaro yana ishin shi hmm. kenan ka san abin da ya kamata ka ɗauka don ka kai asara in yaro bai sha ba mm. kenan ka ba kan nace aikin su yana da kyau amma ya kamata banci wannan kuma a ja hankalin mutane a zanki eh, waye kanun mutane bisa yadda ake sarrafa abinci wanda ke iya kawo ma yara kara eh, eh, musu lahiyar shi mm. ba sai kamar aka yi ka gayi wajen shahida kun banci wannan kuma akwai binciken da aka yi wanda an mutane sun sun ga da waga shekara a eh, eh, matsalar ta tamuwa tana iya ci gaba paske yadda bincike na unicef ya bada eh, a kasashe kamar niger da burkina irin wannan yara masu tamuwa ana jiran su karu kamar ban eh, gince lumfashin ka ba wato kamar wani bayani wato kashi 44 mm. mm, na yara za su kasance da matsala nan da shekara eh, ta 2025 dalili kuma wato yawan al'umma da ake samu mm-hmm. yana zai kasance haka shin ya kuke ganin ita wannan matsala ta eh, tamuwa ta yara tunda wannan duk abin da muke shine kokarin da ake yi na ƙara kawo wani karin nauyi abinci ko na gina jiki ga waɗannan yara eh. Eh. to eh wajen wajen kawai na ce in dai za a aiki yaki da tamuwa akwai akwai fannin abinci e fannin abinci akwai abinci masu sinadarai kan da kamar muke muke muke muke muke muke muke nan gai amma banci wannan an san yaƙi da tamu akwai akwai me ake aihotawa akwai abu da yawa ke aihotawa rishin zuwa likita rishin zuwa awo rishin eh, tsabta duk wannan suna aiho tamuwa kenan bancin abincin da yaron zai ci ya samu abinci mai sinadarai ya kamata shi ma a sa hanka a sa ido bisa bisa tsabta abinci ba su an san in abincin bai da tsabta yana iya kawo mishi gudun da wanda zai kawo mishi zai kai shi wajen tamuwa in macen tana da juna biyu ba ta zuwa wajen awo ba ta samun bayanai wanda za su ba ta dama in ta sabka yaron nan ta ba shi abinci ma mai mahimmanci ta ba shi nono tsantsa wajen a wata shida in ya wuce wata shida ta san da nonon kadai bai isan yaron ya kamata a gama shi da sauran abinci wanda muke na muna tsance kenan eh, eh, matakan suna da yawa a kare yara wajen wajen tamuwa hmm. kenan eh, shi ne kamar na ce karin zan yi bancin wannan duka kamar na ce ni dai babban matsala ta ita ce wanda eh, labarin da eh, mutane ke samu bai kai ga bai kai ga mutane eh, yawa tun da ka ɗauko na zance eh. malam bello yanzu ka ɗauki misalin yankunan karkara matan da suke can da yara kana batun wato a samu wannan gari nau'in abincin da ta kamata a ba yara an san da wato cikin ƙauyuka akwai matsala ta samun abinci mai gina jiki shi a matsayinka na masana a cimaka wacce shawara ce za kai ba waɗannan mata idan ba su da wannan za su ciki da wannan eh, shawar da zan ba su ita ce kamar in ce mu san da abincinmu na gida mm. komi akwai cikinsu wato kana nufin abincin mu wanda muke sarrafa ake noma na duka suna da sinadaran gina jiki da ta kamata a yi amfani da su a cikin kowane irin sinadari akwai shi ciki eh. Eh, sai ka ba ni dama in wani dan eh, bayani yawanci in kamar mun ce a bisa a fannin mun nutrition mun ce a ce a ce yan itace <laughs> san fure logimon da ake gayi sun mutane su ce kai wanga masu wanga ne <laughs> su nan kaman ba Niger suke ba eh, dan me yasa da talauci eh, da talauci su sha mangoro su sha anana to shi ne ai to shi ne ai matsala ba ai aji aka ce a sha ɗiyan itace ba a eh. ce ba a sha anana ba a ce ba a sha dole sai an sha abarba <laughs> ai addu'a taka ai addu'a taka tana nan ai yalon taka tana nan gurji tana nan mm. duk wannan suna suna suna taimaka amma suna eh, taimaka sosai suna taimaka in mm. dawo zancen da kake muke bisa eh, shawara da sai kamata in eh shawara ta hare kuma abin da zan cewa eh, su great nan suna cikin wanda ake ce ma prevention in malnutrition shi abin matsalar da muke yawan gani yana da kyau yana da kyau in yawon na damuwa a kama mishi don ya warke amma matsalar da muke gani a fanni na nake gani kudin da ake sa wajen wajen kula da an tamowa hmm. kudin nan ba su isa sun yawa sun yawa nake gani ah, dan yi yasa ban gani ba dan me yasa eh kuma aka ce rigakafi ya yi magani eh, eh aka ɗauki kashi 100 in an samu dala 100 yanzu kashi 63 cikin cikin ba cikin ba cikin rigakafi ba cikin rigakafi ba eh sa sa cikin kula da masu tamuwa lalle yana da kyau a kula da su amma in an ba da ƙarfi wajen yaƙi rigakafin sa a samu sa a saurin samun magani mm. kenan eh, rigakafin kuma me zai ka ina ya za sa yawa <laughs> <laughs> tambaye me ta kamata ne ne ya kamata abu na harin eh. kamar na ce yanzu in aka ɗauke mm, misali misali ɗaya zan ɗauka in aka ɗauka yanzu an kullum ana cewa eh, nono tsantsa yana da kyau mhm. in ka ɗauka bancin wanda ake ce masu da ake ce masu da alitma mm. daga za a samu bayanai bisa alitma in nan da ya wuce kuma babu bayani malam bello wani lokaci ai ina mamakin ma da aka dawo ana cewa kuma uwaye su mai da hankali kan shayar da ɗiyansu eh, eh, nonon uwa mhm. alhali kuma tun filazar tun duniya tana duniya wato an san da nono yana gina jiki ga yaro ga jinjiri mhm. <laughs> sai yanzu ne ake gane da <laughs> a dama an sani me ya kawo sabon solo ne mutane ke gani kamar yanzu to eh, wannan lokaci ba ka ganin kamar wannan masu kamfanonin madara ne suka yi ta wannan abin cikin kai eh, har aka kawo ana cewa nuna uwa wani lokaci yana zama matsala ga jinjiri akwai wannan akwai wannan kuma eh, yawanci tarbiyyar da muke ɗauka muna koyon wanda ke can wajen kamar su samu mm. eh kamar na ce ni ina da na imani da aiki da mu na gida mm. da abincin mu na gida yana ba mu dama mu hita cikin haruka ga na tamuwa mm. don me yasa duk abin da ke da kwai muke da bukatar su sinadaran da ke da kwai muna samun cikin ciki mm. eh kamar abu misali da zan ɗauka yanzu in kai mai hali mai hali ne aka ganka kana cin wake sai ga kaman ka koma baya don me yasa mm. dan an ga kamar wake eh. bai kamace alhali kuma wake na da sinadarai masu mahimmanci kenan tanke ba a wanda ake ce ma ba da wannan tunani tunani ba shanzu ma da comportement na'am a san da abincin mu da tarbiyun mu na gida kai kai zancen zancen shahar da nono wanda yanzu yawanci mata sun sun sun guje mana tarbiyyar ka ɗauka yanzu wacce mace za ka gani ta ɗauki ɗanta a baya ta je wajen mai tebur ta je ta je sayan kamiya babu shi a lokacin kowa tabbatar da wannan kana kana da wannan tarbiya mm. suna da yana taimaka ma yaro wajen lahiyar jikin shi don in gai wajen shakwa eh, wajen shakwa da oye ah. kuma yana iya mm. taimaka wajen yawon kai huskanci eh, tamuwa mm. kamar ce verma eh, ni guri na kamar ce su suna aiki suna taimaka don a sarrafa abinci masu mahimmanci amma kakin a kai can ya kamata a zan kiyin bayanai cikin tele da radio da sauransu don a koya ma mata uwayen yara yadda za su sarrafa abincin nan wanda zai kawo musu eh, zai kawo musu magani kar yaran su ya fuskanci illa na tamuwa e kamar na ce abincinmu na gida kowane iri ne ana iya samu kowane sinadari kake nema ciki mm. kana samu kana samu ciki babban babban rigakafi shine a aiki da abincinmu na gida kuma a aiki da mu wanda ke da mahimmanci ba dole ne sai a ce eh, in an yi bincike wanda ake ce ma turanci ke ce pratic nefas in mm. an bincike an ga lalle sayin pratic nefas wannan babu matsala a bar aiki da shi amma yawanci tarbiyyar da muke doka na wanda sun fito daga can ba ti ba ba nan ba ba ba ba ba eh, nan <laughs> ne ba ba ba eh, nan ba nan ba ne na gode eh. malam bello da yake muna kan mm-hmm. karshen wannan tamu ta mu malam mamman sani amadu kaji abinda malam bello ya ce a mai hankali wajen koya ma matan wannan abinci da kuke sarrafa domin yara sannan kuma a mai da hankali wajen yin rigakafi domin an ce rigakafi ya fi magani shin mi za ka karawa Eh, ina goyon bayan bisa ga shawarkin da bada tun da bangaren great mu abin da muka sa gaba ba mu yarda ba mu ce mata ku yi da gari sai mun ƙara jaddada ku yi shayar da nono tukuna gaba mm. sannan in yaro kai wata shida ku karfa da abincin gida a lokacin da ba a abincin gida wanda ke da eh, wanda karfo to kuna zuwa wajen garin ga ana fito su duk sana sanadar da za su taimaka ma yara ni hanyoyin da nake gani Eh, kan mu gashi shi sake irin tarbiya ta dan adam waya da kwai ba da an tashi da sahibi na ce kai tsaye kenan mutum an ce kaje eh, kaje wuri kaza mutum zai sai da sai da dogon lokaci eh, musamman in bayanai sun haraje mutum mutum ya san mahimmancin sai ba da kanshi shi yasa mu a cikin tahitamu da kuyi wayar da kanin al'umma mhm. yana cikin sashen da muka sa gaba duk irin ta da muke yi na harka eh, kawa eh, eh, karfafa abincin da za a ba yara sai mun sa wayar da kai na, na waya a cikin wayar da kai kuma da kwai unhani musamman zuwa asibiti mm. muna da karamci in muka dauki kididdigan eh, da akwai karamci wajen harka unhani da harka likita alhali mata zuwa awo zuwa awo zuwa zuwa awon jinna mm. aihuwa a mm. likita sannan kuma shi yaro in yan kai ga ya zo duniya musamman a kula da harka duka sana'a abin ga allaran da kamata a ce ya samu da wasu sashen kawa abin bangaren eh, kawa sanar da kamata a ce ya samu a likita tunda yaro in ba a kula da lahiyar shi bangaren likita da irin sashen abincin ake ba za a ba shi dubban da kai matsala ah. da kuma matsala ito eh, da yake muna gana mun zo karshen ma wannan bahara ta mu wani eh, sako gare ka Sako da eh, gare zuwa ga mata da ake ba su waɗannan cimaka cikon abinci domin gina jikin ɗiyansu kare ɗiyansu Sako da a gare ni zuwa ga uwaye mata lalle dan uwa bello ya ambata shi babu abin da ya wuce na harko ke uwa ke karfafa abin da shayar da nono sannan abincin gida duk yadda muke ganin irin kirkirin abincin eh, wanda ke zo mana da ketare babu kawo abincin gida mun sarrafa shi uwayen namu da shi suka girna da mu suka samu ka girma to mu kan muka bi shi da izinin Allah za mu samu haske a cikin shi mm. a bangaren wannan kungiya ta ko za ku ci gaba da eh, eh, sarrafa irin waɗannan abinci domin yara kuma da za wadatar da yara a bangaren ta kungiyar ta mu kawo mm. babban kiran da nake musamman wajen bangaren gwamnati muna da matsala abin da ya shafi wajen sanadaran da ake kawa mm. wanda ake ƙara fama abincin nan wanda muke ci mishi lefartifiyan muna da matsala gare su saboda suna doka ana sai an hida musu haraji sai an hida musu tax eh. shi kuma in aka hauda in aka hida in an biya wannan harajin nan to sai ya kasance tsada mm, talaka bai mm, isa nan talaka ba za a yi isa ba eh, kuma ita kungiya ba za ta ba da kyauta ba ba ba da kyauta tunda sai ne sai da ake kenan muna da wannan eh. koken nan mm. an kai ina kira da babban murya gwamnati ya kamata a ce ta sa hankali kwarai wurin harka eh, rage nauyin harajin nan musamman na shigo da wannan sanadaran nan wangan ɗai kenan biyu da kwai <laughs> biyu da kwai abin da shi harka harka energy wuta kenan kenan suna da matsala tunda kamfani na in zai juya kenan dole sai an sa sai wuta eh, nan ma kenan aka samu sauki kamfanin zai samu su aiki a cikin lokaci wato idan dai gwamnati tana son ta yaki da waɗannan matsaloli na eh, tamuwa da karancin abinci a cikin wannan ƙasa mu dole sai ta mai da hankali ta ma kawo ta ta gudunmuwa ina eh, gode malam mamman sani amadu malam bello akwai wani sako zuwa ga iyaye zuwa ga kuma waɗannan yara wanda muke fata mu ga girman su cikin kwanciyar hankali da ƙoshin lafiya sakon zan bada kakin kai ga uwaye hara ga gare ku 'yan jarida wanda eh, aikin ku na eh, wallafa labaru masu mahimmanci wannan eh, aikin yana da mahimmanci kenan ya kamata irin wannan muhawara da irin wannan tem wanda kuke yi bisa harka abinci mm. ya zamanto a ce ba jehi-jehi ne ba in ana jehi-jehi nan da nan sai amince amma a kai ana yi sai a samu kamar yadda ce a samu ciwon kai a waye a yi shanjima da comportment kamar da ce e eh, sako na biyu shine ga wanda ke kula da ciwon eh, lahiya kamar na ce eh, yana da kyau a kula da yara masu damuwa kuma mu muna son banci wannan a samu gori a ƙara kuɗi wajen rigakahi rigakahin tamuwa Eh, sako na uku wajen mata da da yara kamar na ce eh, a ba da waje wajen zuwa awo tun da in baka samu labari cikin tele ba da yake yawanci babu wannan eh, bayanai na cikin tele kenan ina za ka samu bayanan nan a likita kenan mata su ba da ƙarfi wajen zuwa likita don su samu wannan bayanai wanda za su ba dama su samu abinci masu mahimmanci ga mata masu juna ba sai an san in mace tana da juna biyu in ita ma bata ci abinci mai mahimmanci ba yana iya kawo illa ga yaron da yaron ta kenan bancin mata na da juna biyu in Allah ya sa ta sabka ita ma a zanke zuwa da ake cewa nuri sun kenan shi ma a samu bayanai bisa abincin mahimmanci na uku Eh, na sako na ƙarshe wanda zan yi eh, wajen shugabanni wanda ke cikin karkara su ma suna iya kawo taimakonsu don a yaki da tamuwa don don me yasa don su ne eh, ke iya ba da izini ko shi ne ke iya ba da misali don abun ya sake kenan su ma su sa ido kuma su taimaka su zanki eh, bayani akwai eh, sako na ƙarshe wanda zan kai wajen wajen abokanmu wanda ake ce ma nutritionist shine yawanci 'yan nutrition suna ce a su ba su da stage sun samu diploma su ba su da aiki na ce ba ku sun aiki dai don me yasa na ce in yanzu aka ɗauka a misali ko ba yi fome da yawa ba an yi fome nutritionist dubu biyar na ce in kowanne su ya ce cikin karkarar shi abudiyar zai sake zai sake eh, na gode na gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan mahara tamu wadda ta shafi batun karin cimakan abinci ga yara domin gina jikin nasu da kuma lafiyar jikin nasu wanda kuma abin da zamu rike shi ne da ya kamata uwaye su mai da hankali wajen kula da ɗan nasu zuwa likita wajen awo domin samun bayanan da za su taimaka musu wajen sarrafa abincin da kansu domin kula da gina jikin ɗiyansu da kuma lafiyar ɗiyansu a daidai wannan lokaci da muke ganin ƙungiyoyi da dama kamar su garta da suke kokari na sarrafa abinci na yara domin gina jikin yara na gode na gode Allah saka da kuma abin da muke fata ya kamata gwamnati ta kara mai da hankali idan ana so a yi yaƙi da tamuwa da karancin abinci mai gina jiki na yara a cikin wannan ƙasa ta mutan jihar dole sai sun taimaka na gode malam abdul razak bello wato masanin cimaka na gode Allah saka da alheri da ka samu halarta a cikin wannan muhawara tamu sannan malam mamman sani amadu wato jami'i na na kula da fasa'ar cimaka na ONG Great Niger na gode Allah saka da alheri. A bisa kan jan na samu Seni Isaka sannan kuma a can wajen bidiyo na samu Isa Lauli ni malamin ma'ada da nake ci da ku sai wani sabon jikon a huta lafiya.